ma yaqulu musulmi ida zukiya addu'ar da aka ce musulmi ya faɗa in an tsarkake shi akan zo a tsarkake mutum a yabe ka a faɗa alheri a kanka ko ko ba ka bane ko wani ya rubutu a kanka ko wani ya zo a gaban ka ya faɗa ko na makamancin wannan to ga abin da ka faɗa dan kada shi ɗan ya rike maka linzami ya halakar da kai Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun duk wanda ya zo ya yabe ka to sai ka faɗi wannan addu'ar Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu ya Allah kada ka kama ni da abinda da mutanen nan suke faɗa dan malam Allah fa zai iya kama ka da abin da ake faɗa akan kanka ɗin ya maka ukuba kuma an zo an yabe ka an yabe ka wataƙila an wuce gona da iri Allah kuma ya zo cafke ka ya ce haka kake kamar yadda riwaya ta zo sahihiya a cikin kabari duk wanda ya mutu aka zo ana ta yabansa ana kuka ana yabansa ana yabansa ana kuka ana ihu ana ta idadin mahasin dinsa mala'iku za su zo duk kukan da aka diya wanda aka sai an dake shi a ce haka kake haka kake kaji suna cewa ka za a kanka haka kake sai an ƙara masa azaba me dalili saboda da zai mutu bai hana a yi masa wannan abun ba so yayin da mutane suka zo suna ta yabanka suna kumbura ka suna kumbura ka to Allah zai iya kama ka da wannan kumburin da kake yi ta gana ma azaba a rayuwa ko yar ni'imar da ake tsammanin kana da ita ne ya kautar da ita ka zo ka shiga uku to sai ka yi maza kai garkuwa ana faɗa duk wanda ya bai ka malam ka rike wannan addu'ar kowa ya bai ka ko me ya faɗa Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun ya Allah kada ka kama ni da abin da mutanen nan suke faɗa waghfir li ma la ya'lamun Allah ka yafe mun abin da ba sani ba ya Allah ina da wata barna a boye da mutane ba santa ba ka yafe mun eh kowane dan adam aina da laifin shi wanda Allah ne barau kan sani kamar yanzu kana nuna ubangiji waɗannan mutanen da sun san sirri na da ba su yabe ni ba da sun san saban da nake gare ka da ba su yabe ni ba amma suna ta yabo na ne a zahiri kullum waj'alni khairan mimma yadhunnun ya Allah ka sanya ni in zama mafi alherin abin da suke zato na da shi ba suna zaton ni kaza ne? to ka sa na fi haka amma ka yafe mun zunubai na da su ba sani ba malam duk yaban da za ka yi wani wallahi idan ka je wata barnar da yake ko ka daina Ga gashi a zahiri ga yadda yake ka yadda da shi ka amma ana buɗe maka babinsa a gidansa da shi da iyalansa ko kari bai zai ci ba wani haka a zahiri mu'amalar mutane mutumin kirki ne amma in ka je harkarsa da iyalinsa abin ba kyau akwai mutumin da aka kokanta ga gashi nan mutumin kirki na kwarai gashi a zahiri na kirki na kwarai amma wallahi malam ya zo alakar aure da iyalinsa sai ya ce dole ta dubara zai sa da ita dubara fa gidan bayan gida karamakumullah haka suke ta rikici da matarsa ce wani ce wallahi wani shi kuma shaidan abin da izayyana masa kenan akwai matar da ta zo take fatawa ta ce ita babban matsalar ta da mai gidanta akwai addini akwai menene akwai amma abin da yake damunta da azumin ramadan yake zuwa karya mata azumi da azumi zai yanke lokaci ya taho ya bar wurin aikinsa ya zo ya karya mata azumi ta ce wallahi ya karya mata azumi bila adadin ba san adadi ba ramadan ya akhi ramadan amma gashi a zahiri ana kallon sa masha Allah tabarakallah wataƙila gemun sa ya fi naka wataƙila yana riga ka zuwa masallaci so shi yasa kake ganin dan adam aka ce kaga dan adam ka ganshi kurum ba cewa akai ka muna nawa mutane zato ba fa ka rike ka'idar da annabi ya faɗa duk abin da zaka faɗa ka mutum ka ce ina zaton sa kaza kalas to kai kuma idan an zo an yabe ka kai ka san kana da barnar da kake yi tsakaninka da Allah dan kullu bani adam khata duk wani dan adam ka sani mai kuskure ne amma khairul khata'in tawabun mafi alheri a cikin masu kuskure sune ne masu tuba muna da 'yan ƙananan ayyuka da muke yi na laifi sakaci wajen kula da farilla sakaci wajen mu'amala da iyayenmu ko yanzu babin iyaye aka gaya maka watakila mutum an maka lissafi me kamata ka yi wa iyayenka za ga watakila baka sauke hakkin iyaye ko sakaci wajen mu'amala da makota hakkin makotaka baya fita a hannunka duk wannan Allah zai kama mu da shi ko wajen mu'amala da 'ya'yanmu hakkin 'ya'yanmu shin muna biyan su hakkin su ko kuma wajen mu'amala a kasuwa da kai da yaran ka na kasuwa za ga mutum wani yana da addini da tsoron Allah a zahiri harkar addini amma wallahi aka baka labarinsa da yaransa a kasuwa kare bai zai ci ba bai da kirki bai da kirki daman shi ko sallama ma ba an zo sai dai duk sai an je an gaishe shi har yanzu ba akwai mutanen da bawai wai saboda suna da matsayi suna da kuɗi in sun zo fa kasuwa dole sai an durkusa kowa sai ya zo ya durkusa ya yi gaisuwa kowa komin girman mutum a wannan shagon sai an zo duk an yi gaisuwa a je a gaida alaji alaji ya zo ka gaida alaji ka duba irin wannan maguzanci da rashin addini dan adam dan uwanka da aka haramta ya lankwasa wata gaba mun ba ga Allah ba kana tsaye kwai da kai sai dai an tsuguna an gaishe ka baya miƙa wa mutane kuna lafiya lafiya ga haka dinnan ya alamura to sannu ku an gaishe ku sannu lafiya ga wallahi haka dinnan bala he shada ai saboda shi yana da matsayi akwai wanda ko wucewa ya zo yi ko wucewa daga duk an zo duk an tsuguna ana gaishe shi irin wannan malam kai kakka tsuguna kakka tsuguna in zai karbi salamu alaikum da annabi ya ce ayi ka jefa masa ya karba in bai zai karba ba karbi da shi dan adam ne fa malam shi kuma shiwa shiwa shi eh ya ce maka da kunya sai me Shi ne bayi da kunya tun da shi yasa a yi shirka gare shi dan shirka ne ka zo ka baje ka tsuguna kana yi wa wani abin da Allah fa ake ba Allah ne ya halatta a lankwasa wata gaba dan shi in daidan girmamawa ne duk wannan gargajiyar da ake da wani abin ya saba shari'a kuma al'ada ta zo ta saba addini fa aje ta ake Allah ya gyara mana halin mu da mu'amalolin mu jama'a mu rike wannan addu'a da ko yaban mu akai a ko ina Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun wakfirli ma la alamun ka rike wannan kalmar wakfirli ma la alamun ka yafe mu abinda ba sani ba waj'alni khairan mimma yadhunnun sanya ni mafi alheri cikin abin da fiye da yadda suke zato nan riwaya Imam Bukhari ya kawo cikin Al-Adabul Mufrad riwaya ce sayyiya wata rana Sheikh Nasiruddin Al-Albani ina da kaset din an gayyace shi wani wa'azi haka ɗalibai aka aka yabe shi aka yabe shi aka ta cewa kaza aka ta cewa kaza wallahi na fara magana an gaya ma fashe da kuka kuka yana kuka yana faɗin wannan addu'ar yace ya alamullah Allah ya sani lastu bi dhakal mausuf ba ni bane wanda aka zo aka sifanta yanzu aka ce ni mai kaza ni mai kaza ce Allah ya fi ku sani ni ba haka nake ba ya karanta wannan addu'ar Allahumma ya ubangiji ya Allah ka gafarta mu la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunun da wannan da wannan shine muqaddimar da ibude lecture wa'azi ya kawo kisa ya ce haka sai na abubakar aka masa lokacin da aka naɗa shi khalifanci kai ta yabansa kai ta yabansa aka ce kaza aka ce kaza wannan abu ya ta faɗa yana kuka sai na abubakar kaji bayan Allah malam da suka san Allah so shi yasa duk wanda ya je yana ɗaukan yabo ya kumbura saboda yabo ko yana neman matsayi a wajen mutane to ya tabbatar akwai abokantaka mai ƙarfi tsakaninsa da shaidan sai a yi ƙoƙari a nemi tsari kuma daman dai Allah ya nuna mana hanyoyi na kwarai mu bi abin da annabi ya zo da shi asar ne daga adi ibn arta adi ibn arta